yau talata ɗaya ga watan yuli shekara dubu biyu 2018 za mu fara kawo muku labarin wasanni ne daga kasar ingila da za mu leƙa ƙungiyar ƙwallon kafa ta manchester city kungiyar kwallon kafa ta Manchester City din ci tana tabbacin cewa dan wasan ta Real Mahrez wanda ta sayi shi a kungiyar kwallon kafa ta Leicester City a bana yana samun murmurewa ganin cewa zai iya buga wasan da za su yi na Community Shield tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea dan wasan da ya samu rauni ne a idan sawunsa a wasan sharafage da suka yi tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich inda suka doke kungiyar kwallon kafa ta baya Munich da kwallo uku da biyu a wancan satin idan muka lega kasar Jamus ko dubun magoya bayan kungiyar kungiyar kwallon kafa ta kasar jamus sun nuna goyon bayan su ga dan wasan su mesut ozil bayan da ya bayyana cewa ya ajiye takalman takale da sau kasarsa sakamakon nuna wariyar launin fata da ake nuna masa magoya bayan da sun taru a nan birnin berlin sanye da rigunan wannan dan wasa inda suka rubuta i am ozil da turanci suna daga tutar kasar jamus da kuma tutar kasar turkiya suna nuna goyon bayan su da dan wasan na kungiyar kwallon kafa ta arsenal inda yake inda yake murza leda a yanzu Ɗan wasan dai ya bayyana cewa ya ajiye takalman takale da sane sakamakon nuna raunin fata da ake masa ainihin dan wasan dai dan kasar turkiya ne amma mazaunin kasar jamus don haka a dan wasan ya bayyana jin daɗinsa ga magoya bayan bisa irin nuna goyon baya da kauna da suke nuna masa musamman a wasannin da yake bugawa kasarsa a lokacin da kuma inda yake bugawa kungiyarsa ta arsenal musamman a sharan a wasan sharan fage da yanzu kungiyar take yi ya kuma nuna cewa yana samun goyon baya daga sabon kocin kungiyar kwallon kafa ta Arsenal din Unai Emery. Idan muka leka bangaren sai da sai yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa kaɗan daga ciki kuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta musanta rade din da ake na cewa tana zawarcin dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea William dan kasar Brazil. Sai dai ta ba da tabbacin cewa har yanzu tana kan makanta wajen sayan mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta chelsea coaches ɗin shekaru 26 da haihuwa sai dai a kwanakin bayan ne william ya bayyana cewa yana jin daɗin zamansa a ƙungiyar ƙwallon kafa ta chelsea inda ake alakanta shi da koma ƙungiyar ƙwallon kafa ta manchester united da barcelona kocin kungiyar kwallon kafa ta Leicester City Claude Puel ya ce yana da tabbacin cewa dan wasan bayan Harry Maguire zai ci gaba da zama a kungiyar ana alakanta dan wasan da koma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a yanzu haka dai kungiyar ta ce za ta sabunta contract dan wasan inda za ta ke bashi fan dubu inda tara a duk sati maimakon dubu hamsin da ke bashi iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.